sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanku da warhaka da fatan an wani lafiya. Hadiza kyari ce tare da Mahmud Lalo muka sake dawa a cikin shirin mana karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato takas da rabi kenan agogon Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an shiga yanayi na jimami a kasar Ghana bayan rasuwar tsohon shugaban kasar Jerry Rawlings. Sannan kuma a jamhuriyar Nijar wasu magoya bayan jam'iyyun adawa sun shigar da ƙara a kotun difa da nufin kalubalantar ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya Bazan Muhammad saboda zarginsa da mallakar jabin takardar shaidar zama ɗan ƙasa. sai dai makusantan tsohon ministan cikin gidan na Nijar na cewa wannan maganar banza ce. Sannan muna tafa da rahoto na musamman wanda Ibrahim Abdulaziz zai gabatar mana da shi. Baya ga haka za mu kawo muku labaran wasanni. To amma duk kafin nan fa bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. zababben shugaban amurka joe biden ya nada da daddan mai bashi shawara ron klein a matsayin shugaban ma'aikatan fadar white house a zamanin mulkin barack obama klein shine shugaban ma'aikatan biden a lokacin yana mukamin mataimakin shugaban kasa ne kuma jami'in da obama ya nada a matsayin wanda ya jagoranci yaki da annobar ebola a lokacin da ta barke a shekarar 2014 klein ya kwatanta wannan nadi da aka masa a matsayin babbar karramawa a rayuwarsa biden ya ci gaba da haduwa da masu ba shi shawara kan harkokin karɓar mulki waɗanda suka hada da ƙwararru da ke da ilimi kan batutuwan da zai iya fuskanta a gwamnatinsa yayin da yake shirin karɓar ragaman mulki idan aka rantsar da shi a ranar ashirin ga watan janairun baɗi a ranar talata biden ya ce zai naɗa mutane a wasu muhimman mukamai kafin zuwan bikin cika ciki da za a yi a ranar 26 ga watan nuwamba gidan talabijin na cnn ya rawaito cewa trump ba zai amince da ya sha kaye ba gabanin a kammala sake kirga kuri'u a jihar georgia da ke kudancin amurka wanda jami'ai suke fatan kammala kidayan nan da ranar ashirin ga watan nuwamba shi dai shugaba donald trump bai amince ya sha kaye a zaben da aka yi a makon da ya gabata ba ya kuma shigar da kararraki da dama inda yake kalubalantar sakamakon zaben jihohin da aka kusa yin kankankan amurka ta kara samun wani sabon adadin masu kamuwa da cutar covid-19 a ranar laraba alkalaman da aka tattara karkashin shirin nan na covid tracking project mai bin diddigin cutar su nuna cewa an samu sabbin mutum sama da 144 da cutar ta harba wanda ya haura 136 da aka gani a ranar talata alƙaluman har ila yau sun nuna mutum 65,368 aka kwantar a asibiti adadin da shi ma ya ɗara 61,964 da aka gani a ranar talata sannan a ranar laraba mutum 1,421 ne suka mutu abin da ya dar adadin da ake gani na mutuwar mutum 1,000 a kowane mako waɗannan sabbin alkalama sun ƙara nutsar da amurka a matsayinta na ƙasar da ta fi kowace yawan waɗanda aka tabbatar sun harba da cutar inda adadin ya haura mutum miliyan goma da ɗigo hudu tun bayan barkewar cutar yayin da mutum sama da 241 suka mutu a cewar jami'ar johns hopkins masu kare tsarin demokuraɗiyya a majalisar dokokin yankin hong kong sun yi kememe sun aiwatar da aniyarsu ta yin murabus daga mukamansu saboda an kori hudu daga cikin abokanan aikinsu a ranar laraba 'yan majalisar dokoki sha biyar suka sha alwashin ajiye aikin nasu sau'i bayan da gwamnati ta soke mukaman wasu abokanan aikinsu hudu waɗanda suka hada da alvin yon dennis cook cook kaki da kuma kenneth leon sallamar 'yan majalisar na zuwa ne sawa'i bayan da wani kwamitin majalisar dokokin china ya yanke hukuncin cewa gwamnatin hong kong za ta iya korar duk wani dan majalisa da aka yi imanin cewa barazana ne ga tsaron kasa ba tare da an gurfanar da shi a gaban kuliya ba amurka da sauran kasashen yammacin duniya sun yi allah wade da wannan mataki na korar 'yan majalisar dokokin su hudu wakilai a kasar libya sun amince a gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki da na shugaban kasa cikin wata 18 masu zuwa wanda hakan wani mataki ne na kokarin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da rudani da kasar ta kwashe shekara goma tana fuskanta mukaddashi wakilin majalisar ɗinkin duniya kan rikicin ƙasar na libya stephanie williams ta ayyana wannan mataki a matsayin wani babban ci gaba a dai wannan makon majalisar ta ɗinkin duniya ta haɗo kan wakilai saba'in da biyar daga ƙasar ta libya aka fara wata tattaunawar sulhu a ƙasar tunisia wakilan har ila yau suna kokarin samar da wani tsari ne kan yadda za a kafa gwamnatin wucin gadi domin a shirya yadda za a yi zaben kasar ta libya ta shiga rudanin siyasa ne tun daga shekarar 2011 a lokacin da aka kifar da gwamnatin mu'ammar gaddafi lamarin da ya haifar da gwamnatoci biyu da ke ta kokarin rike madafin iko inda aka samu wacce kasashen duniya suka amince da ita wato government of national accord mai headquarter a tripoli da kuma libyan national army mai hadaka da shugaban dakarun gabashin kasar khalifa haftar Allah a gaida Mahmud Lalo wanda ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko a kasar Ghana an shiga yanayi na jimami bayan rasuwar tsohon shugaban kasar jerry rollins wanda ya rasu yana da shekara 73 rollins ya rasu ne a wani asibiti da ke accra babban birnin kasar ghana daga birnin accra ga rahoton da redwan abbas ya aiko mana da shi Makokin tsohon shugaban kasar Jarjin Rollins da dahir aini makoki ne na baki ɗayan al'umman Ghana saboda yadda labarin mutuwar ya girgiza 'yan jam'iyyar NDC haka ma ya girgiza gwamnati mai ci kanta da baki ɗayan kasar. A lokacin da labari ya isa ga shugaban kasa kufa ado yana ganawa da jakadar kasar Mali. Nan take ya ba da sanarwar makokin mako ɗaya na ƙasa tare da umarnin a saukar da tutotin kasar kasa kasa duk da haka dai jam'iyyar ndc za ta fi kowa cewa don haka na tuntuɓi tsohon organizan jam'iyyar alhaji baba sharif a kan yadda wannan rashin zai addabe su kuma mai yasa. wato in ka ɗauki ce shi jam'iyyar ndc kasa shi ne ya haɗa mu duka shi ya tara mu muna nan matasa ya kawo mu duka muka zo muka taimaka aka haɗa wannan jam'iyya sa'annan kuma yau ga akwai abin da bature ke ce ma philosophy na jam'iyya an kafa shi ne da wannan philosophy na shi J.J. Rowling don shi eh, dole ne ba za a iya manta da shi sa ake cin shi da founder. ne Alhaji Muhammad Nazir kakakin zango koko na jam'iyyar NDC. Lamari yanda ya faru yau yana da ban tausayi yana da ban takaici yana da ban komai da komai saboda rashin excellency Jerry John Collins babban rashi ne ma afirka duk baki daya saboda ba zan manta ba mutane kamar yaya jami da makamanta dukkansu waɗanda suke su ne waɗanda suka taso bayan zamanin da mutane kamar rollins da su sankara da makamantan suka yi su yaya jami suka bi baya dukkansu kuma sun zo karkashinsa sun zo neman ra'ayi yadda za su tafiyar da lamari mu a jam'iyya ndc sai in ce kusan wato ruhin mu kenan wato muka rasa. Ga abin da wasu 'yan kasar ke faɗi dangane da wannan rashin. sunana abubakar shagwali wallahi mutuwan rollins wallahi ya dame mu sosai saboda shi ne shugaban mu ya bari mai zumun gwi ba mu samu yarda mu yi ba bala abdulmalik wannan abin ya girgiza mutan gane kwarai-kwarai saboda musamman mu musulmi ina cikin wa'anda suka taimaka musulunci aka karrama musulunci sosai da muhimmanci da kuma lokacin da ake bukukuwan sallah shine shugaba wanda ya tsaya aka bamu yancin kanmu har aka bamu hutu <clears throat> ranar sallah a kan haka muna bakin ciki ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a da ridwan abbas to a jamhuriyar nijar wasu magoya bayan jam'iyyun adawa sun shigar da kara a kotun difa da nufin kalubalantar dan takarar jam'iyyar pnds tarayya bazan muhammad saboda zarginsa da mallakar jabin takardar shaidar zama dan kasa sai dai makusantan tsohon ministan cikin gidan na Nijar na cewa wannan maganar banza ce wakilin murya amurka a yamai suleiman muni barma ya aiko mana da karin bayani a jiya laraba 11 ga watan nuwambar 2020 ne wasu 'yan hamayya da suka hada da 'ya'yan jam'iyyar mpn kishin kasa da rdr canji da model lumana suka shigar da wannan kara a bisa bukatar ganin kotun birnin difa ta gudanar da bincike domin tantance sai hancin takardar da dan takarar jam'iyyar pnds tarayya mai mulki bazum muhammad ke amfani da ita a matsayin shaidar zama dan kasa dan takara a zaben 'yan majalisar dokokin kasa kusa a jam'iyyar mpn kishin kasa muhammad tarciku shine jagoran waɗanda suka kaddamar da wannan yunkuri jam'iyyar pendes tare dan takaran shi mun gano wasu abubuwan da ba su dace ba busan takardun shi shine muka tuntubi abun nan procreate na difa muka ce mishi ku diba ku gani akwai matsala cikin wa'annan dan a yi zabe lahiya kowa a kare hakkin shi kowa ya zama karkashin doka. To Malam Tar menene abubuwan da kuka ce kun gano a cikin takardar tasa ta certificat de nationalité? Akwai inda aka hidda takardun da wa'ansu kotuna lokacin da lokacin da ake hudda takardun babu su da wa'ansu dai abu ire-ire haka na wanda dai an tabbata mun rubuta su Eh, busan busan asignation menene abin da ku kuke bukata a zahiri a mu muna so ne a bincika a diba takardun nan akwai wasu matsaloli wanda deja mun yi mun rubuta su busan cikin document na asignation kin da muka aje a kotun difa Procurer zai diba in sun dace daidai ne da doka ko ba su dace da doka ba da yake mai da martani wani na hannun dama dan takarar jam'iyyar ta PNDS Alhaji Mai Bukar ya ce ba su da fargaba a game da wannan yunkuri na 'yan adawa su wanda suke faɗin wannan maganan mun yi imanin cewa karnukan farauta ne su da kansu watakila ba su ma san abin da suke faɗi ba an sa su ne kuma wanda suka sa su sun san babu gaskiya da su su huto su haka nan kin mana. Kuna zargin akwai dalilan siyasa ne cikin wani al'amari? A haba akwai akwai siyasa mana. Wannan maganganun nan na cikakken zama dan kasa ba yau aka fara shi ba. Ina tuna a lokacin da aka zabi Muhammad Usman an ce shi ba ɗan Nijar bane. Haka shi aka ce ba dan Nijar bane. Kai yau Muhammad Isu an ce shi mutumin Burkina Faso ne. Wai da Allah dan Annabi akwai wani garke ne a Nijar kin nan. wanda muddin in ba cikin shi aka heka ba kai ba cikakken dan kasa bane ukun nan wanda na zana muku wanda aka ce ba in kasa bane su ne wanda yan Nijar suka taɓa zaben su sauran ba mu sani da suka suka zama shugabannin kasar Nijar ba kenan yau don an ce ba zan ba dan Nijar bane mu wannan ba zai tara mana hankali ba illa ya kara mana karfin gwiwa a cikin tahiyar da muke a ranar 19 ga watan nan na Nuwamba ne ake sa ran kotun ta birnin Difa za ta bayyana matsayinta a game da wannan kara a zaman da za ta yi a daidai lokacin da kotun tsarin mulkin kasa a nata bangare ke aikin tantance takardun 'yan takarar da suka cancanci shiga zaben shugaban kasa na ranar 27 ga watan Disambar 2020 Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Sule Mummuni Barma. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. To yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka. Usman. much. duk shekara a lokacin irin wannan na kaka aka yi hasashen faduwar farashin hatsi a kasuwanni kasancewar a wannan lokaci ne ma ake sama maido da amfanin gona gida to sai dai kuma da alamu a bana za ta ko sauya zani game da batun samun sauƙin farashin kayakin domin kawo yanzu tuni har farashin hatsin ya kara tashin goron zabi bayan ɗan saukin da aka samu na wasu kwanaki to koya lamarin yake ga magidanta a yanzu alin kaka wani magidanci ne ya ko bayyana irin fargabansu a yanzu. Eh gaskiya da kaka dai mun saba gani yadda muke siyan shinkafa dubu shida masara ma dubu shida dai zuwa bakwai amma a yanzu da kakan ma gashi ta haura shinkafa ana siya sha ɗaya masara ma ana siya sha ɗaya. To gaskiya wannan al'amarin muna ga zuwa gaba kan gaskiya abincin zai fi haka tsada sai dai addu'an da za mu yi ubangijin Allah kawo mana sauki don gaskiya ba haka ba kan gaskiya akwai damuwa kamar kasan ganyen da muka saba sayan masara dubu biyar zuwa dubu bakwai ko shinkafa dubu shida zuwa dubu biyar da ɗari biyar amma yanzu abun gashi biyu ya haura ya rufa sha ɗaɗɗe duka kan sai dai gyaran ubangiji. To sai dai koyan da ma aka so soma kokawa shi ko abokar Umar wani mai sana'ar hatsi a kasuwan ganye ya ce babu abun fargaba domin a cewarsa duk shekarar da aka samu irin wannan yanayi a farko to daga baya za a iya samun sauki. Duk shekarar da aka yi irin wannan hasashen ana cewa ba abinci ba abinci to daga karshe zai arha duk shekaran da aka ce bana abinci a koshi ya yi yawa ya yawa to sakamakon wannan arhan za a yashe shi ya kare daga karshe kuma sai ya tsada mu abun da muka karanta yau da gobe a harkar sana'a muna sai da abun da na sani ke zan iya gaya maka to ga koshin maya yanayin shigo da hatsi yake a yanzu kuma ko me yasa ya soma tsada honorable ayuba muhammad da ke zama shugaban kungiyar dalalan kayan abinci na shiyar adamawa ya bayyana dalilan waɗannan matsalolin da ake fuskanta a yanzu. Wuraren mu a nan haka dama muna expecting ruwa zuwa ƙarshen october To sai ruwan ya zo ya tsaya early october ruwan ɗin ya dauke so mostly bumper harvest da ake tsammani yanzu ya lalace saboda gonaki da yawa ba za su kai gaci ba in ba wanda yake bakin kogi zai watarin ba musamman kamar shinkafa ya lalace maganan wake yanzu wake yana yi ba raba ruwa kuma babu so muna expecting ce abinda aka samu zai lalace so kayan ya kamata da yanzu na a ce ya yi sauki amma saukin ya kasa saboda Eh, supply a kasuwa yanzu ya zama limited sannan demand din ya zama su high so saboda demand ya zama high supply is low sai kayan ya dawo cewa kudi yana ta karuwa ana daga dubu takwas dubu tara dubu goma yau dina ana sayi shinkafa a nan kasuwa tamu dubu goma sha daya masara dubu sha daya so wani abu ya yi affecting kasa sosai domin rashin samun wannan harvest din ya shafi manoma ya shafi kasuwa zai shafi talaka da zai ci kuma eto eh magana magana hasashen mutu ya ce maka kaya za a samu sauki a nan gaba abu ne na Allah yana yiwuwa ko federal government ta bude ta sayo kaya ta kawo amma so far kayan da ake da shi ya kare domin cin ka duba kasuwan nan last week kayan da ya shigo motocin da muka loda yanzu gashi babu ko kasuwar tongo last week abin da muka samu this week ya yi baya so muna yi expecting cewa dama november december december mutane masu christmas meme kaya yana cika kasuwan nan to yanzu yau sai muka ga kaya yana dropping which means kayan ya fara karewa a gona so mai saye kuma ya aciya ba zai sai da kayan da sauki ba shi yana tunanin kayan kullum ya kara kuɗi don ya sayar wa talaka kaga ba price control a Najeriya ba wani abu da ake kowa yana controlling kasuwan da kansa gwamnati ba ta sa ido a maganan kasuwan ba kasuwan tana ta haurawa talaka dai sai dai ya roƙi Allah Allah ya kawo mishi sauki wanda ya yi noma gaskiya yana da kyau bana ko da yana da wayansu bukatu ya saurara ya aje abin da zai ci zuwa wani lokaci amma duk lokacin da mutum ya kwashe kayansa ya kawo kasuwa gaba daya ya karbi kuɗin nan to abin da aka yi bara muna ganin sai an maimaita shi don karshen ta abin da mutum zai ci zai gagare shi in ka nome ka dan ajiye saboda bukatan yau da kullun talaka bai sai ce zai ajiye kayansa ba akwai kuɗi makarantar yara akwai haihuwa akwai kaza dole sai an nuna wannan bukata amma kuma a takaita wayansu bukatun da ba su fi karfi ba ajiye abin da za ci da yara shine babba shi ma wannan manazarci ya yi tsokaci ne da cewa sunana abubakar sadiq bello eh rayuwa a kullum tana da tsada ah, amma bana kuma abin ya zo da wani yanayi kaga an sayi abinci a kan farashin da ba taɓa sa ba wasu sukan ce gwamnati kowa dai da abin da yake faɗa to gashi kuma an yi noma allah ya kawo damuna har damuna ruwa ya dauke a wannan kasan namu kuma ana gani kafin abinci ya shigo gida ma daga gona Allah ga dukkan alamu ya nuna cewa abinci zai yi tsada abu biyu suna faruwa ko a bangaren mu nan san ce ma misali kamar eh, arewa maso gabas abin da ya kama adamawa gombe yobe bauchi borno lokacin da aka yi noma lokacin da damuna ya dawo aka yi noma a daidai lokacin da ake bukatan shuki yake bukatan ruwa a lokacin aka yi fari ruwa ya yanke wasu waje har kwana goma sha tara wasu sha bakwai kwanaki da ya ɗiba ba ruwa ba da ruwan sama a lokacin da ruwan sama ya dawo kuma sai ya dawo da ambaliya idan ka duba inda ake cewa kasan nan middle belt irin su eh, benue wasu bangare na taraba niger kwara kogi kai hatta kaduna an yi ambaliya idan aka yi ambaliyan nan kuma gonaki yake cinyewa to ko shin da gaske za a iya samun matsalar cimaka a bana ga ta bakin wani manazarcin eh haka dai muke gani amma ka san dan adam yana nasa Allah na nashi in ka ga hadiri za ka ce za a yi ruwan sama sabili da ka gani jiya ka ga shekaran jiya to amma za a yi yin hadiri ba a yi ruwa ba ubangiji muna roƙon Allah ko muna fata ubangiji ya kawo mana sauƙin wannan abu amma a yanzu kam kiran shi ne duk mutumin da yake da abinci kare ya wasa da shi wadda ba'i da shi kuma ya yi kokari ya nema ubangiji kuma ya bawa kowa sa'a Allah ya bamu yadda za mu ci da kanmu. Shi ko wannan ɗan jarida Abdulaziz Jauro mai samari ya danganta lamarin nema da wasosan da manyan kamfanoni ke yi a yanzu na sayan kayan abinci daga manoma. To yanzu dai kam rayuwa ta zama abin da ta zama ganin cewar ko ina ka shiga ana tsadan abinci har ma da kayan abin da za a hada a dafa wani abin da za a ci. Tunan ko ba zai rasa nasaba da abin da ya shafi irin tsadan rayuwa ta bangaren masu akwai masu wani da shuni da suke sayan abinci in bulk yanzu an yi noma sosai ta yiwu ba samu irin amfanin wanda ake nema ba amma bayan an samu an fidda amfanin noman wasu suke zuwa da manya-manyan motoci suke sayan abincin gaba da suke tafi da shi yanzu misali in ni mazaunin yola ne a nan yola bakin kasuwa za ka ga motoci manya-manya su sayi duk kayan abinci musamman shinkafa su ɗora a mota su tafi da shi talaka bai samu da sauƙin rayuwa ba saboda an saya ina ma abincin bare ma a samu sauƙi to wannan shine abin da ake ciki muna fatan ubangiji Allah kawo sauki gwamnati kuma ta fada cikin wannan lamarin ta tabbatar ta hana sayar da abinci da ake wa kamfanin da ma ina suke ba koma da menene fatan talaka dai shine Allah sa a samu sauki ko ya samu cimaka Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya a kai da Ibrahim yanzu kuma ga labaran wasanni wasanni a takaice sauraron shirin takaitattun labaran wasanni da gidan rediyon murya Amurka ke kawo muku a kowane ranar Alhamis daidai wannan lokaci. Wannan shirin na yau tattaunawa ce ta musamman da tsohon sakataren hukumar wasanni a Najeriya Alhaji Sani Ahmed Toro dangane da karan bartar da zai gudana gobe Juma'a idan Allah ya kai mu. tsakanin kungiyar kwallon kafar najeriya wato super eagles da kuma takwararta leon stars ta kasar saliyo da za a fafata a filin wasanni na birnin benin da ke jihar ido da misalin karfe biyar na yamma a agogon najeriya ga yadda tattaunawa ta kasance wannan wasa wannan karon ta zo da matsaloli kwarai da gaske mm. saboda wannan ciwo na coronavirus mm. to wannan ya kasance najeriya da sierra leone za su wasa dama sun riga sun san juna waje. Eh, to amma rashin armashin nan kana ganin ta wani fuska ne. yan kallo yan kallo ai suna da muhimmanci a wajen wasa suka kaibin yan wasa zai kan tashi sun ga ana ta shiga yan kallo ana musu iyo ana musu kirari eh, kowa yana da nasa wanda ya kan sa yan wasa kaga sun yi kaimi sun tashi sun yi wasa sosai. to amma idan ka duba wasan sada zumunta da aka yi na kasashen ah, algeria da kuma na tunisia Eh, to ma kaga guda ba ta yi nasara ba guda ta yi nasara kana jin ah, wani ah, zai tasiri a wasan da za yi gobe ka yan wasa yanzu za su zo su nuna karfin su ko nuna najeriya dai za ta yi nasara ko sierra tun tunda dukkan su yan professionals ne karshen abun da ina ganin yadda ke gaya maka allah ce baki najeriya a kamaru karo na 33 kenan ita najeriya kamar yadda ka ce ta dauka kamar su uku. Sau uku mun dauka gida mun dauka Tunisia kuma mun dauka can duka. Mm, to ita kasar Sierra Leone ya kake gani ita ma fa tana da gogaggun yan wasa musamman ma dawan Umaru Bangura din na wanda yake mai tsaron baya ne sosai wanda yake ake ji da shi. To ita ba nake ga ba kuma na da nanatawa cewa najeriya yanzu yan wasan ba sun taso yara ne matasa babu tsofin kaɗan daga ciki yanzu kana ganin ana ce ahmed musa shi ma har ya fara zama tsoho a cikin yan wasa to ai san cewa lalle yanzu yan wasa matasa ne masu jini wanda za su tashi su dawo da martaban kwallon gaba don eh, a san yadda aka san najeriya sai dai kuma a halin yanzu kasar najeriya ita ce ke kan gaba a rukunin l da maki shida daga wasanni biyu sai kasar benin mai maki uku daga wasanni biyu a yayin da kasashen lesotho da kuma saliyo ke da maki guda-guda kowannensu daga wasanni biyu-biyu da suka buga da wannan nake cewa allah ya kai mu gobe domin ji da kuma ganin yadda za ta kaya tsakanin najeriya da kuma saliyo abdulwahab da amurka daga bauchi a najeriya yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. Zababben shugaban Amurka Joe Biden ya nada da daddan mai bashi shawara Ron Klein a matsayin shugaban ma'aikatan fadar White House. A zamanin mulkin Barack Obama, Klein shine shugaban ma'aikatan Biden a lokacin yana mukamin mataimakin shugaban ƙasa. shine kuma jami'in da obama ya nada a matsayin wanda ya jagoranci yaki da annobar ebola a lokacin da ta barke a shekarar 2014 Klein ya kwatanta wannan nadi da aka masa a matsayin babbar karramawa a rayuwarsa biden ya ci gaba da haɗuwa da masu ba shi shawara kan harkokin karɓar mulki waɗanda suka hada da ƙwararru da ke da ilimi kan batutuwan da zai iya fuskanta a gwamnatinsa gidan talabijin na cnn ya rawaito cewa trump ba zai amince da ya sha kaye ba gabanin a kammala sake kirga kuri'u a jihar georgia da ke kudancin amurka wanda jami'ai suke fatan kammala kidayan nan da ranar ashirin ga watan nuwamba shi dai shugaba donald trump bai amince ya sha kaye a zaben da aka yi a makon da ya gabata ba ya kuma shigar da kararraki da dama inda yake kalubalantar sakamakon zaben jihohin da aka kusa yin kankankan amurka ta kara samun wani sabon adadin masu kamuwa da cutar covid-19 a ranar laraba alkaliman da aka tattara karkashin shirin nan na covid tracking project mai bin diddigin cutar su nuna cewa an samu sabbin mutum sama da 144 da cutar ta harba wanda ya haura 136 da aka gani a ranar talata alkaliman har ila yau sun nuna mutum 65,368 aka kwantar a asibiti adadin da shi ma ya dara 61,964 da aka gani a ranar talata wakilai a kasar libya sun amince a gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki da na shugaban kasa cikin wata 18 masu zuwa wanda hakan wani mataki ne na kokarin kawo karshen tashe-tashen hankula da rudani da kasar ta kwashe shekara goma tana fuskanta mukaddashiyar wakilin majalisar ɗinkin duniya kan rikicin kasar na libya stephanie williams ta ayyana wannan mataki a matsayin wani babban ci gaba Thomas sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, niger Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu aka madadin shi Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma Dan Brown wanda ya haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu kwana lafiya. Ma